أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى وإن سكي سورارينا لكما كلنا عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لنكي مغانا مدى عشرين دعوكني قوة المحرم hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da da da arba'in biyu wanda shi daidai da sha biyu ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin daidai a daidai wannan lokaci a wanda suke kallona ko suke biye da ni za su ga na sa taken wannan sako ne zuwa ga duwanda wanda ya ɗauki waƙa a matsayin sana'a ba wanda zai ba da gudunmawa ga mai waƙar ba a a farko shi kan shi ma mai waƙar a na taɓa yin lacca ta ɗaya kuma insha Allah tana nan ta biyu ga wanda suka bibiye ta wata ne a masallacin ɗan fodiyo mai taken cewa fim sana'a ne ko kuma isadi ne banna ne a doron ƙasa na kasa sana'a gida biyu yayin da na kawo kalmomin inda kalmar sana'a ta zo a ƙwar'ani sama da ayoyi ashirin yayin da zai zamanto sana'a dole zai zamanto akwai kishi akwai mai kyau akwai kuma kishi da mai kyau kuma yadda kasuwanci yake akwai mai kyau akwai kuma wanda ba shi da kyau shi ya sa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala kowane irin abu yana da kishiya shi shi kaɗai ne subhanahu wa ta'ala ba shi da kishiya mu za mu faɗa ba haƙƙinmu ba ne dole sai ka yarda amma haƙƙinmu ne mu faɗa idan ka karɓa ba ni'ima haka muke sun baka karɓa ba ba dole ba ne ni abinda Allah zai tambaye ni na faɗa kai na faɗa sai kuma abinda Allah zai tambaye ka kaji wa'azi eh kaji sau da ka duk wani mai karantarwa karya damu kansa ya faɗa kawai faɗa shi ne nashi karɓa Allah bai ɗora masa cewa dole in ka faɗa sai wani ya karɓa ba shi yasa Allah ya rantsuwa a suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya faɗa yace fa nas'alan allazina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aiko musu wala nas'alan al-mursalina yan saƙon ma manzannin Allah subhanahu wata'ala yace su ma sai mun tambaye su da haka manzannin da Allah ya aiko tambayar da Allah zai masa kun faɗa eh mun faɗa su kuma mutanen gari tambayar da Allah ya musu ba ku ji ana wa'azi ba dole mutum ya ba da amsa ya ce e ya ji fa ana yin wa'azi ma matsalar da ta faru ƙaryata wa'azin ya yayi saboda haka mu ba ba ne. mu abu na gaba cikin abin da yake damun da yawa daga cikin mutane shine za ku wanda a cikin abin da ake na a cikin sana'ar fim wanda kun ga yadda abubuwan suka zo suka kai mu yanzu kowa yana jin tsoron kada ya magana kada wani ɗan fim ya je ya yi drama ya yi wasan kwaikwayo ya kira sunansa ko ya yi a shi ishara zuwa ga sunansa ya zamanto da shi yake ko kuma a ce ga wani mawaƙi kana jin tsoron kai magana a kan ɓannarsa kada ya je waka a kan ka daɗe abin da za ka yi a kaina ka daɗe ba kai wannan matsalar ka ce ni ba shi ya dame ni ba kawai ne abin da ya dame ni in dai abin da zan faɗa Allah ya gamsu cewa saboda shi na faɗa wala ni duk abin da zai biyo ba ni wannan ba matsala ta bane shi yasa za mu ga Luqmanul Hakim da ya zaunar da ɗansa yana masa nasiha tun daga wasiya ta farko da ya masa cewa wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu sanda luqman izaunar da ɗansa yana masa wa'azi yana ce masa ya bunayya la billahi inna shirka la zulmun abi wa wasayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ka al masir wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma da haka Allah sai ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wacce bi sabila man anaba ilayya ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يقال سيما يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ذاك نسيوين دي تمسا إيتي مسا يا بني أقم الصلاة يا كدانا كسيد الصلاة سيتي مسا وأمر بالمعروف كي أمرني لأبو ميشو سيتي مسا وانها عن المنكر كهانك بناه sai ce masa wasbir alama asabaka ka yi haƙuri akan abin da zai same ka inna zalika min azumin umur to kun ga lokacin da ya ce masa ka yi umarni da abu mai kyau ka hana mara kyau sai ce masa to ka yi haƙuri akan abin da zai same ka haka ba magana ba ce mu yanzu ta zagi a'a an wuce ta yanzu magana ce ta yanzu idan kisa zai biyo baya muna iya ɗaukar ta don an kashe wasu a gaban mu mangani gani an kashe malam jafar a gabanmu mun gani an kashe malam albani a gabanmu mun gani da wannan yana sa mutum ya kamata ya ja baya daga lokacin da aka kashe waɗannan mu da bai kamata mu fito a sa har ba wannan duka ba matsala ba ne saboda haka kakka damu da wai wani mara mutunci zai je watsa ya zage ka ko ya je shirya drama ya zo yana ishara da kai ki wannan duk ba ita bace matsalar abinda nake so in yi magana a kansa shine kwanan nan wani mawaki ya fito ba na so in kira sunansa yana maganan cewa wai mutane sai sun aika masa da dubu ɗaya sannan daga nan ma wani shi ma ya ƙara fitowa ya ce sai an aika masa da wani abu to ba waɗanda za su aikan ba farko tukunna shin sana'ar waƙa irin wannan wadda suke yi da kiɗa sana'a ce wata addinin musulunci ma ya yarda da ita domin yana daga cikin iltibasin al'amara rikicewa abu abin da yake haram ne ya zo ya zama halal ɗin da mutane har ma sun daina ganin laifin wannan abu dan zo in yi magana ta inda harkan waka ya shigo da sunan addini Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana a suratul Isra'i lokacin da ya ce wa izkulna lil mala'ikati isjudu adama ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada ga annabi adamu fasajadu illa iblisa dukai suka sujjada sai iblis qala yace wa Allah asjudu yanzu na yi sujjada liman khalaqta ina ga wanda ka halice shi da ƙasa a lokacin mai shedan ya nuna Allah yayi ma Allah wulakanci yace ara'aitaka Ai Allah baka ganka ba hadha alladhi karramta alayya wannan ya nuna annabi adam wanda ka dora shi kace fi ni la in aqartani ila yawmil qiyamati wallahi idan ka man jinkiri zuwa ranar alkiyama la haka nikan ya zuriyatahu illa qalina sai na tumbuke zuriyarsa sai na samu dama a kansu sai ɗan kaɗan daga cikinsu ƙala a lokacin ne Allah ya ce masa ƙala zahab to ka tafi faman tabi aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikinsu to fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an Lallai lalle jahannama shine sakamakon da zan muku kuma sakamako cikakke sannan wastabzis Allah ya ce ka fusgi manista ta minhum mai sautika duk wanda ka samu dama a cikinsu da sautinka wa jilib alaihim kai lika, wa rajlika sannan ka kai musu farmaki da sojojinka wanda suke kan dawaki da na ƙasa sannan wa sharikuhum fil amwali wal auladi kai musharaka da su cikin dukiyarsu da 'ya'yansu sannan wa iduhum ta sa musu alƙawari kai ta sa musu guri Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shi shaytan duk alƙawarin da zai wa dan adam rudu ne kawai da kuma ainihin wato a hayaniya wannan kalma ta wastafzis ka fusgi wanda ka samu dama a cikin su ya tabbata cikin littafin zadul masir fi ilmin tafsir na jamaluddin abul farad abdurrahman bin ali bin muhammad ibn al-jawzi wanda ya rasu hijira 597 abin da zai ba ku mamaki malamai maganganu guda biyu suka yi akan wannan ayar a ciki ya kawo cewa wajen ma'anan mai ake nufi wasu tabbis manista ta minhum bi sai ce a ahaduhuma ɗaya daga ciki annahu kullu da'in da'a ila lahi. duk wani mai kira da zai kira mutane zuwa ga sabon Allah ya kunshi wasu tabbis manista ta minhum bi sautika qala ibn abbas wasani magana ta biyu da malamai suka yi fa annahul gina'u wal mazamir shine kayan kiɗa da garaya da molo shine wastabjis man istata min ummi sofika wannan ita ce maganan da babban malamin daga cikin malaman tafsiri al-imam al-mujahid yayi a wajen malamai fassara ayan qur'ani da ma'ana biyu uku inda dukkan ma'anarsa tana da kyau ba matsala ba ce ayat tana kunsa sai idan ya zamanto ma'anonin suna cin karo da kun ga yanzu a cikin malaman da suka fassara sautin da shedan zai yi amfani da shi shine annahu algina wal mazamin kayan kiɗe kiɗe da waƙe-waƙe su ne sautin shedan da zai yi amfani da su shi ya sa a cikin littafin jami'ul bayan an da ayil qur'an na al ibn jarir tabari wanda ya rasu hijira 310 da ya kawo kan wannan an ya kawo maganganun malaman nan guda biyu magana ta farko cewa duk wani mai kira zuwa ga saɓon Allah ko magana cewa kayan kiɗa da waƙe-waƙe sai al'imamu ibn jarir tabari ya faɗa ya ce wa aulal aqwali fi zalika bi sihhati zancen da yafi dacewa da inganci a faɗa an yi qal inna allaha tabaaraka wa ta'ala qala li iblis wastafziz kafizbi min dhurriyyati adama man istata'a an an tastafizzahu bi sautika yace walam yukhassis min zalika sautan duna sautin bai keɓance da wani sauti ba banda wani sauti sai yace fa kullu sautin kana du'a'an ilaihi wa ila amalihi wa ta'atihi duk wani sauti da za a daga wajen kira zuwa ga shedan da aikin shedan wa khilafan lid du'a ila ta'atillahi sannan ya zaman fiya sa'a ma Allah فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى وتعالى اسمه له واستفزر من استطعت منهم بصوتك ناسا باب ونوان نزي تيمنا wayannan kayan kiɗan hatta zan zo in yi wata magana ta ƙarshe wayanda kida a matsayin addini har a littattafansa cewa kidan nan haram ne aiki ne na kafirai ba aiki bane na musulunci al imam fakhruddin razi wanda ya rasu jira ɗari shida da ya zo ya ce akwai malaman da suka ce wasu manista da aka minhu a rada bi sautuka shi ne argina wallaha ya shafi kiɗa da duk wani wasa da warge a cikin littafin aljami'u li akamil qur'an na imam al wanda ya rasu jira ɗari shida da da ya fitar da matsaloli cikin ayoyin da ya kawo da ya zo kan almasalatu sadisa sai ya ce fil ayati ma yudullu ala tahrimil mazamiri wal qina'i wal lahwi a cikin wannan ayar akwai abin da ke nuna akan haramcin garaya da kayan kiɗe-kiɗe da wasanni wanda suka saba ma addinin musulunci haka shi ma al'imam abul fida ibn kasir wanda ya rasu jira 774 shi ma ya kawo cewa wato وقوله هو minhum من استطعت منهم بصوتك قيل هو الغناء قال mujahid بالله wal الغناء haka ya kawo haka nan cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani babban malami Muhammad Aminu shinkigi shi ma ya kawo na kawo wannan ne ina faɗar littattafai da maraji'u don mai saurare ya fahimci cewa wannan maganar da nake faɗa ba fara'ayi na bane kawai ni ne na zo na fahimci cewa a'a abun ba shi da kyau wannan shine sannan idan muka koma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Imam ya kawo a cikin littafin sa Sunan tirmidhi al-Imam tirmidhi ya rasu hijira da tara babu ya kawo babu ma jaa fi alamati hulul al-maski wal khasfi babin da ke nuni akan alama na shafewa da fisfewa sai kawo yake cewa hadisi na 2212 daga imran bin husayn yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce fi hadhihi al-ummati khasfun wa masfun wa qasfun cikin wannan al'umma za a shafi shafewa da kisbewa wannan shafewan da kisbewan yana iya daukan hakikanin sa kaga mutun nan gaba saboda aikin banna Allah ya canja halitta sai koma wani abu ko kuma ya zamanto shafewan ta ma'ana gashi a mutum amma Allah ya cire ɗabi'arsa ta mutum ya bar shi ɗabi'a ta dabba dan Allah yanzu abin da yake faruwa ba za ku yi mamaki ba kowa ya san cewa idan ka na, ɗa ya nemi uwarsa wannan alaƙa ce alama ce ta dabba ba mutum mai mutunci ba da aka asali da wuya ka ga cewa ƙani yana sha'awar yassa ko ya tana sha'awar ƙanin ce da ita da wuya ka ga ana samun haka a da da wuya ka ga cewa a matar uba idan baban yana da wasu ƴaƴa tana iya sha'awar dan mijinta ce banna da shi ko shi yana sha'awarta amma yanzu kowa ya san cewa ana samun wannan don mai don mutane ne a riga ta mutane amma Allah ya cire ɗabi'a ta mutanen ya bar su da ɗabi'a ta dabbobi faƙala rajulun minil musulmi ya rasulullahi wa mata zalika wani mutum daga cikin musulmi ya ce yaushe ne hakan zai faru sai manzan Allah ya ce idan zaharatil qainatu idan alqainatu ‘yan mata suka bayyana a matsayin mawaka wal ma'azifu wa shirbatul kubur da kayan kiɗe-kiɗe sannan shan kayan maye iya waita yanzu ku duba ku gani mutuncin da nan mawakan suke da shi galibi yanzu babu wani malamin addini da yake da wa'in nan mutuncin don akwai shugabannin da sun fito sun faɗa haka kiri da mudu suka faɗa haka alfarmar da wa'in nan mawakan wani lokaci idan sun je ake musu za ku ga babu wani malamin addini da ake ma wannan shu a iya samun wani shugaba ya ce yana kiran taro a zo don a tara kuɗi a taimaki mawaƙa a daidai lokacin da yake kallon a ɗauki kuɗi a ba malamin addini wannan ci ma zaune ne bai ma kamata ba wannan fa shine halin da ake ainihin wato ciki don haka a maganin a ɗauki kuɗi a ci gaba da ba wani da sunan a mawaki shi kanshi mai sana'ar waƙan ya kamata ya fahimci cewa maɓannaci ne a dauran ƙasa sana'ar da ke ta'annaci yana buƙatar ya tuba kuma zuwa ga Allah ne ya nemi aikin yi ba wai wanda suke ɗaukar gudunmawa su ba shi ba naka duk mutumin da ya ɗauki kuɗinsa ya saka a irin wannan hanyar mu dole ne mu faɗa amma ba dole ba ne ka don ka dama ma kana iya kunjima mana zagi wannan ba matsalar mu ba ce manzon Allah an zage shi an faɗa masa baƙaƙen maganganu ba abinda ba a faɗa masa ba wannan na faɗi kaɗan daga ciki ne wata ewa wani ya ce ai ga wasu mawaƙa nan ma ana yi da sunan addini sai mu ce maka haram ne duk wata waƙa da kaga wani ya zo ya yi ya ɗauki ganga ya saka ko Allah ya yaba ko annabi ya yaba wannan waƙa haram ce ba ta dace da addinin musulunci ba shi yasa za mu ga a suratul shu'ara Allah subhanahu wata'ala da ya tashi a ƙarshe ƙarshen ta a cikin suratu shu'ara'i Allah subhanahu wata'ala sai yake ce mana wa shu'ara'u mawaka haka Allah ya ce yadda bi al-gawun babu wanda zai dinga bin su sai batattu sai halakakku halakakkun nan ku cikin mutanen gari ne ko halakakkun nan cikin mutanen masu kuɗi ne ko manyan gari Allah subhanahu wata'ala ya ce alamtara ba baka gani ba annahum su dinnan wato fi kulli wadin yahimun haka suke shiga cikin kowane kwari na ɗimuwa suna ainihin wato hayaniya inji Allah subhanahu wata'ala wa ya yaquluna ma la yaf'alun suna faɗar abinda ba za su aikata ba to da Allah ya kawo istisna'i ku kalla da kyau za ku ji ya ce illal lazina amanu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau wa zakarullaha kafiran suka ambaci Allah da yawa wanda tsaro suka taimaki addini min ba'adu ma gulmi bayan an zalunci addini wasu ya alamu Allah lalazina wasu ya alamu allazina ayyamin ayyamun yan kalibuna shi yasa aka samu irin su Hassan bin Sabit amma ba zai faɗa maka cewa Hassan bin Sabit yana da wata ganga da yake kida waka da ita irin su Abdullahi bin Rawa da yake kida waka da ita yana daga cikin alama na tashin alkiyama kamar yadda annabi ya faɗa nan gaba za a zo za a halatta kayan kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da kuma raye-raye kamar yadda muke gani yanzu Allah ka ji kan malam mai bakan damiya da yake faɗa yake cewa irin wannan zamanin da muke ciki zamani ne na daɗin fasikai muminai za su yi ta tagayyara ku duba da kyau ku gani a daidai yanzu kwanan nan aka faɗa min na je abuja sai ka ga mutum sai ya gayyaci babbe na yaron shi sai ya ɗauki naira miliyan arba'in ya kashe akan babbe ɗin yaron da bai wuce shekara biyar ba akwai bawakin da aka faɗa min an gayyace shi abinda aka ɗauka aka ba shi naira miliyan ashirin aka ba shi mawaki ya je babbe ɗin yaron da bai wuce shekara biyar ba an ɗauki naira miliyan ashirin an ba shi wannan wanda ya ɗauki naira miliyan ashirin ya bayar ya ba mawaƙi dan ya zo babdin din yaron shi na shekara dan shekara biyar shi ne kuma wanda in ya ji ana maganan addini zai zagi addinin ya zagi masu addini don haka duk wani mawaƙi ya kamata ya sani in wasu suna ka cewa sana'a kake yi to sana'ar wata iri sana'a akwai wacce ta halatta akwai wacce bata halatta ba ya kamata su sanar da kai kama san cewa hatsarin da kake ciki abin da kake kai haram ne haram kake ci wanda kuma duk ya ɗauki kuɗin shi ya taimaka maka ya taimaka maka a kan ɓanna maɓannaci ne shi da kai da shi duka kun yi tarayya cikin ɓanna wannan al'umma kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mana ta'awanu alal birri wa taqwa ne wala ta'awanu alal ismi wal udwan da ka duk wani shugaba da zai taimaka ma irin wannan harkar ta daga sama da ƙasa da tsakiya ya kamata ya sani shi a kankin kanshi mufsidi ne maɓannaci ne Allah yake yaɗawa a doron ƙasa wanda wata rana in na samu dama zan zo in yi magana a ƙarƙashin waminan nasi nasu man lahawar lahawal za ku ji menene maganganun malami tarin tirin hadisai suna nan da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuni akan haramcin wannan waka din daga ƙarshe hadisi kwaya ɗaya zan tike da shi wanda Alimamu Turmizi tirmidhi haiwai shi ya kawo hadisan nan a babun fil qiyamati babun da ke magana a kan kiyama ya kawo shi hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da ainihin wato sha shida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullahi dan Mas'udi ce la lukar da mabuna adama mal kiyama, inda rabbi kafar bawa ba za ta matsa ba gobe kiyama. hatta yus'ala an khamsin har sai an tambaye shi akan abu biyar za a tambaye ka an umrihi fi ma afnahu rayuwarka yaushe ka fara ta yaushe ka kare ta kai shekara 50 biyar a duniya sittin? akwai lokacin da za ka tsaya gaban Allah sai ya tambaye ka yadda aka yi rayuwar ta kare ta fara da yadda aka yi ta kare shi yasa za mu ga a tsarin Allah yayin da muke zaune a duniyarsa babu wanda ke biyan shi shi yasa baka isa ba idan za a turo maka mala'ikan mutuwa ya sanar da kai cewa ga lokacin da zai so wannan shine abu na farko sannan sai an tambayi mutum wa an shababihi hifi ma ablahu kan yarintarsa wato kana matashi a ina yarintar ta kare dole za ka yi ma Allah bayani saboda yarintar nan kana matashi din nan ni'ima ne to Allah zai tambaye ka ina rayuwar kana matashi a ina karfin ka ya kare duk wanda yanzu yana matashi addinin musulunci ne ke amfana da shekarunsa na yarinta ya sani kamar yadda Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira sannan wa an malihi sai an tambaye mutum min aina kasabahu aina ka samu kudin sakka dauka cewa idan ka samu kudin ba matsala a'a inda ka sos ɗin kuɗin Allah zai tambaye ka haka idan sos ɗin kuɗin ka kai ta wannan hanyar ka same su duk da ka je gaban Allah ka tsaya idan ya tambaye ka ya ce ina ka samu kuɗin za mai bayani ina sallah yake abin arziki ne azumi abin arziki ne yanzu wa'azi abin arziki ne mal albani ya taso daga karatu yana kan hanya aka kashe shi ya mutu malam jafar yana sallah ya mutu da aka yau inda Allah zai ɗauki raina ina karatu da abin karatu a hannuna in tafi lahira a haka haka ma nake so inda za a ce ina sallah Allah ya ɗauki raina a haka haka ma nake so amma don Allah duk wani mawaƙi da ya yadda cewa abin da yake yi na waƙa ya gamsu tsakaninsa da Allah ɗari bisa ɗari abin da yake yi daidai ne to ya roƙi Allah ya sa lahazarsa ta ƙarshe Allah ya sa yana waƙa da makirfin a hannunsa zai mutu ya koma zuwa ga Allah ni ina addu'a Allah ya mun arziki lahaza ta ƙarshe da zan bar duniya Allah ka sa ko ina sallah ko ina isarwa da mutane saƙon addinin shi in koma zuwa ga Allah saboda ni na gamsu da abin da nake yi wanda kuma ya gamsu cewa wancan abin da ake daidai ne to ya roƙi Allah Allah ka sa yana wajen waka shi kuma Allah ya ɗauki ran shi ya tashi a haka ya gani sannan shine sai an tambaye mutum wa malihi min aina kasabu aina ka samu kuɗin sai ka gama wa Allah bayani ga inda ka samu wa fi ma anfaqahu aina ka kashe kuɗin da ka shi sai da ka ɗauki kuɗinka ka bayar ko ta hanyar halar ka samu kar ka ɗauka cewa wani matsalar ta warware tsakaninka da Allah a'a dole ne hanyar da ka samu babu matsala inda ka ɗauka ka bayar babu matsala shi zai sa ka iya ba da kyakkyawan amsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan za a tambayi mutum wa ma za a mila fima alima idan kuma ka yi karatu da mai kai aiki cikin abin da ka sani wani mai magana yana faɗa cewa idan Allah ya jarrabe ku da abu hudu ya jarrabe ku da malamai makwaɗaita shugabanni kaza wane ne kaza wa to shikenan al'umma ta riga ta samu matsala su da halin saboda in za ka bayar ka bayar kana sani kamar yadda Allah ya ce li alika man halaka an bayyana ce wa haya man haya wanda zai rayu rayu yana sani abinda muka sani babu wanda zai je lahira ya shiga wuta kafin ya shiga sai an tambaye shi an ce masa alam ya atikum nadir wai kai baka dana wa'azi bane dole sai ka ba da amsa ka ce kalu bala qad ana nadir eh mun ana wa'azi amma fa karbana muka ta. muka ce karya ne ba mai ba sau da haka kana da iko ka karyata shi kuma karyata abu ba sai an je wata makaranta an koyo ana karyatawa ba duk wanda ya faɗi magana duk girmansa kana iya zaunawa kawai ka ce karya yake kuma ya ba abin da zai faru shikenan karya yake ba abin da zai faru sau da haka wannan mu ba matsalar mu bane yanzu don wani ya ce karya ne ba matsalar mu bane sau da haka a lokacin da addinin musulunci yake buƙatar gudunmawa mutane ba sa iya ɗaukan kuɗinsu su ba addini amma suna iya kashe kuɗinsu ta irin wa'incin hanyoyin wannan shine abin da Allah ke faɗa mana cewa ma asabakum min musibatin duk abin da kuke ganin yana shafa ku na bala'i fa bima kasabat aydikum abin da hannunku take ja ne to da mu Allah ya sani mun faɗa wanda ya ji zai iya karɓa ya karɓa wanda ya ga ba zai karɓa wannan ba nashi ba dole bane dama ba mu ce dole sai ka karɓa ma kamar yadda maɓannaci yake da ikon ya fito yi ɓanna ba kuma wanda zai hana shi to mu ma muna da iko abinda muke ganin na gyara ne mu fito mu kaɗe shi kuma rayuwar za ta ƙare za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wallahi abinda muka faɗa akwai ranar da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsayar da mutane ya zama shaida kowa sai an tambaye shi hal ballakta ka isar da sakon Allah mu ce eh, mu mun faɗa saboda Allah ka shaida mu mun faɗa addinin musulunci yana buƙatar gudunmawa yan uwa musulmi suna buƙatar gudunmawa mutane duk wanda Allah ya yi masa ni'ima in yana so Allah ya tsare masa ita ya yi ƙoƙari ya saka kuɗinsa da dukiyarsa ta hanyar da ya dace sai Allah ya tsare dukiyarsa ya mata albarka ina roƙon Allah waɗanda suke kan abinda ba daidai bane a cikin mu Allah ka dawo mana da su kan daidai wanda suke kan daidai Allah kuma ya tabbatar da su Allah ya hana su zamewa daga tafarkin shaidan wanda suke saka kuɗinsu su ta hanyar da bai dace ba Allah ka haskaka zuciyarsu su kashe kuɗinsu su ta hanyar da ya dace don kuɗin ya musu amfani a lahira wannan shine sakon da zan faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu